بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد بهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مدوك تمسكي يا حدا مؤون المجلس نام ميتام البركة نمكي كراتو مدنا لتفي يوم دارانا غأشرين لديو دوتنا بالحجة حجر أحمد صلى الله عليه وسلم بالله تبري خدو تلاتين لتفس ما يوشا أكو دوتنا ترى ميلادية بجوزي لهم شاء بقل za mu fara da littafin farko rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam ba mu gushe ba muna cikin sirar sahabi na 63 a cikin wannan littafi shine sayyiduna muhammad ibn maslama radiyallahu anhu muna cikin taken da malam ya bada i'tizaluhu fitna mun wasu bayanai da malam yayi za mu tashi asarin al-imam al-hasan al-basri يتي وعن الحسن رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى محمد بن مسلمة سيفا دقى الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا كون إسناد قبل ثبتت شيوا الإمام الحسن البصري لم يسمع من محمد بن مسلمة ولكن إسناد منقطع shi yasa wasu sun tashi su ce masa mursal a ma'anar malaman hadisin da suke ɗaukar da hadisin da aka sami yankewa a sanadinsa suna ɗaukar sa matsayin mursal shine yake cewa أعطى محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى محمد بن مسلمة سيفا aka ce annabi sallallahu alaihi sallam ya ba Muhammad ibn Maslama wani takobi da ya ba shi wannan takobin faƙala aka ce ya ce masa ƙatilin mushrikina kai ta yaƙar mushrikai da wannan takobin Fa'iza, رأيت musulmina, قد akbala بعضهم ala ba'adu. idan ka ga musulmai sashin su ya koma yana yaƙar sashi fabrik bihi uhudan hatta taqta'ahu ka je ka buga wannan takobin naka a dutsen uhudu har sai ka karya wannan takobin da na baka domin ka yaƙi mushrikai da shi ita ce ka'ida abin ya kamata a yaƙa shi ne قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأكي wanda ya kafirta ake yaka aslan baya halatta a yaƙi musulmi illa bi ihda talatin sai da ɗayan abubuwa guda uku sun majlis baitika sannan kai zamanka a gida gidanka hatta ta asiya ka yadun khadi'atu har a samu wani hannu mai zunubi da zai zo ya kashe ka al-yadul khadi'a hiya yadul qatila ala ghayri sannan da zai je ya kashe wani ba a kan hakki ba domin lafazin al shine almuzni muznibul 'asi la ya'kuluhu illa al alkhati ba mai kuskure ba mai laifi inda kuskure ne sai a ce hatta ta atiya ka yadun mukhti'atun a hannu mai kuskure hannun kuskure al-mukhti'a kin Ba sai aka ce al-khati'a hatta ta atiya ka yadun khati'atun ay yadun asiyatun hannu wanda yake mai laifi ya zo ya kashe ka أو منية قاضية كوكو متوى الدزاك زود كنت تجمع جرعيوك اليد الخاطئة التي تقتل على غير الحق المنية القاضية تكما متوى تجسك وابد غبك حتى يعتيق اليقين ko dai wani ya kashe ka ba akan haƙƙi ba ko kuma kana kwance mutuwar ka to kamar yadda muka faɗi wannan asari da mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa asari ne wanda yake munqati to da haka ɓangaren wajen malaman hadisi bai inganta ba wasi fi tilli zai zaid aslama sannan riwayar zaid dan aslam zaid dan aslam shi ma tabi'i zaid dan aslam yana cin shuhu malik ina cin malama al'imamu malik rahmatullahi alaihi falamma kutila usmanu lokacin da aka kashe sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu a shekara ta talatin da biyar bayan hijira kharaja ila sakhratin aka ce sai muhammad ibn maslama ya tafi kan zuwa ga wani fa dutse halallan dutse wanda bahaushe ke ce mishi fa fakhra ce fa daraba hadi sayfihi sai ya buga wannan ya bigi wannan dutsen da takobin hatta ka sharahu har sai da ya balla takobin nasu ita ma wannan riwayar matsayin su da وقال إسحاق بن babban malamin hadisi shi ba ma ɗabakar ɗaya ba al'imam ishaq ibn abi shine ishaq ibn muhammad ibn isma'il ibn abdullah ibn abi farwa maulahumul umawi ba umawiye ne amma wala'an ba ba ba ba ba ba ba nasaban ba wala'an yana cikin malama al-Imam bukhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da shida bayan hijira shi ma wannan riwayar tashi kun ga akwai yanke fa'i a ciki Ya ce kana muhammadun yuqalu lahu harisu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn ya kasance ana kiransa da mai tsaron annabin Allah haris falamma kasara saifahu lokacin da ya balla takobinsa ittakhadha saifan min khashabin sai ya dauki wani takobi ya takobin katako takobin katako ai ba la yaqba'u sai dai la baya yanka abu sai dai ya duka ko wa sayyarahu fil jismi sai ya sa shi a cikin kube aljifnu shine kube wani abu da yake rufe a rufe wani abu da shi yana daga jafan jafana jimun da fa'un da nunun suna fa'a ishtiqaqi suna fa'idantar da rufe abu shi yasa ake ce ma ido wannan wannan fatar idan ake ce mata aljafna aljafnat wannan fatar idan menene kaga ana jami'in sa matsayin ajfan to aka ce wa sayyarahu fi jafni fi dari ya sanya shi a cikin kube shine aljimdu jafnu aljimdu al shi ne kube ko kuma kira duk sunan zane ya sa shi fi dari a cikin gidansa wa qala sai ya ce allaqtuhu na rataya wannan takobin na katako ne uhibu bihi da'iran domin in tsoratar da wanda zai tsorata a cikin ayana ko kuma farawo da kila da zai iya shigowa gida ya tsorata in ya gan shi zair shi ne alfa'i wannan riwaya ce ita ma gata haka ibn a farwa a tsakaninsa da zamanin muhammadu maslama tafiya ce mai nisa mutumin da ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da shida kaga ai kai tsaye ba zai ba da labari a game da sahabi ba dole ya kasance akwai isnadi a tare da shi duka dai wannan abin da malam yake son ya tattara mana yana so ya nuna mana i'tizaluhu lil fitna yadda sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ya guji fitna. bai shiga rigima ba wanda kuma wannan rashin shigar sa rigima da guje ma fitinar da ya kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan ya zama dalilin rasuwarsa kamar yadda za mu gani sifatu mautihi radiyallahu anhu yadda mutuwarsa ta kasance. An jabir ibn Abdullahi radiyallahu an maka daga sigir na jabir ibn Abdullahi al’amfani ya ce, Kadima Mu'awiyyat wa ma'ahu ahlu shiyan. Sigiruna Mu'awiyyat ibn Abi Sufyan radiyallahu ya taho tare da shi akwai mutanen sha waɗanda suke goyon bayansa. Ya'ani ila al-Madinati suka zo Madina. Fa balagha rajulan shaqiyan من أهل الأردن جلوس محمد Maslama an عن علي ومعاوية أو معاوية sai labari ya kai ma wani taɓaɓɓen mutum mutumin ne yana cin mutanen al'urdun urdun na cin bilajin shiya urdun ita ce joda a yanzu haka ake ce mata babban birnin ta amman والأردن تنسين البلاد الشامية تنسين بلاد الشام غباكي لا sai labari ya kai masa me labarin julusu Muhammad ibn Maslamata an aliyin aw Muawiya cewa sayyiduna Abdul Muhammad ibn Maslama bai goyi bayan kowa ba a lokacin da aka yi siffe yakin da aka yi tsakanin mutanen Sham da mutanen Kufa mutanen Sham suna goyon bayan sayyidina Muawiya radiyallahu anhu mutanen kuka suna goyon bayan sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina muhammadu rasulama bai shiga duka ba sai labari ya kai masa faktahama alaihi almanzila faqatala wannan shafiya a babban ya afka gidan muhammadu rasulama ya kashe a ina a rabida a rabida rabida kuma an fada mana cewa ƙauye ne a madina ko ya kashe shi wannan wannan asari إسناد الحسن إسناد الحسن الإمام الذهبي يا قاشع تاريخ الإسلام كان ذلك في سنة ثلاث وأربعين في سفر حكى يا فاريني أشكرة أربعين دأكو أوتا سفر كما رجعه الذهبي في تاريخ الإسلام كما يدى الإمام الذهبي ينجاير أتشن تاريخ الإسلام حكى يا كاوش أتشن abubuwan da suka faru hawadis abubuwan da suka faru daga shekara ta arba'in da ɗaya zuwa shekara ta sittin mujalladi ɗaya ne a tarihul islam to a nan ya kawo sirar sayyiduna muhammad bin maslama radiyallahu an wannan ita ce shine karshen sirarsa sirar sahabin da yake cike da darasi daga cikin manya-manyan darussa da ya wajaba musulmai su koya a cikin kissa ko sirar na Muhammad bin Muslima ne nisantar fitina da abin da ya kasance na fitina ne gaskiyarsa bata bayyana a gare ka ba ka kauce musamman idan abin ya zama yaki ya zama yaki baka gane waye tabbas yake kan gaskiya ba ka goyi bayan kowa amma in ta bayyana maka ɗaya daga cikin ɓangarorin su ne ba su da gaskiya to kai aiki da alƙur'ani wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahum idan aka samu wasu mutane guda biyu suna rigima ko ɓangarorin guda biyu to a samu wanda ya tabbatar da zai iya yin sulhu ya musu sulhu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabki hatta tafiya ila amri Allah idan aka fahimci ɗaya ta zama babiya ƙungiya ɗaya ta zama ita ce ‘yar tawaye an yi sulhu ta ƙida da sulhu da a haɗu a yaƙe ta wa'annan ka goyi bayan ƙungiyar da take ta kan ta gaskiya wannan shine sunna kuma shine daidai aiki kuma da alƙur'ani ce amma in ba ta bayyana a gare ka ba dukkanin ka kauce musu wannan shi ya zama alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da darussan da suke cikin tarihin wannan sahabi sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi